na alamara tibihim fa la hum ulul ibani wal irfan nan wadzakiruna yake ko wadzakiruna na gaba alif a nan amma shaidan bai bani bai ya hana min in je in duba na karanta na gani na sake karanta na gani amma dai ban duba ba akwai mai kofi wanda ba namu ba ranar zuhairu ke nan shi na shi ya bambanta da kofinsa kuma kofin nan nasa na da kyau eh? a dutsen ainihin aka kuskure a can har shi na ƙarshe wadda za ke runa ne insha Allah a ba ku duba kuma tun da baiti ne ba a gyarawa والذاكرون على مراتبهم masu ambaton Allah bisa matakai matakansu ke ru masu ambaton Allah suna bisa matakansu matsayoyinsu matsayi matsayi matsayinsu fa'alahum ulul imani fiyayyunsu su ne ma'abota imani wal irfani kuma haɗe da ilimi Hmm? Eh? kai hankali ne eh, amma duk gida ɗaya ne buga su ko dai bai zaure ba kasan shi ma idan ba gani yake ba sosai a yi da daga nan da da me ya sunan sa malam isa nan kusa da kai <laughs> ba zai zan fara ne ko <laughs> ina hada ne gaba da su yawa juna su da. Ka ya buga ina za ka ina jan ka gani ko ina yake eh, ba shadda ce jan a zamfara can ku wadda ke runa kaga da na haɗa su gaba ɗaya kaga haya musu hukunci ɗaya <laughs> eh, sai haba ai muskilan wannan ban kana ganin wannan ban to gida ɗaya aka buga su wanda ke runa shi ma ina zama kawo kai hadda ta fi ku daga dara eh? ina ina ma kafa nan nan kina nan ku ya tafi Alhamdulillah. Eh, ba wannan wannan kwafi kofi kwata ba a duba wannan. in ka dubi wancan ɗin wanda irin hannunsa ɗin nan tun da kafin sai ya sun fitar da kofin su ba daban-daban akwai kofin eh, sa'adi daban a ware akwai kofin eh, harrasu daban a ware akwai kofin zaimin daban a ware akwai kofin shi wannan ɗin ko zan ok na ga ok na shi shi ma kofin su daban a ware haka suke ware ware daban-daban to kaga bugu ya canza to nan ne za a ga ainihin abin nan ɗinsu hmm? wayan can ko ana samu na tun da hannu samu kan da zargi maloma zai dai dai da wayan samu gaskiya ha abin nan dai amma akwai shi a cikin akwatin ku eh a'a na wannan ne bai buɗuwa na wannan gida ne bai buɗuwa amma sauran suna buɗuwa sauran duk a buɗe suke yaya hmm? ne na samu aka samu ne ni ba ne na samu ba kuma kai ka koya nan aiki ba sun yayin da kake shiga dinnan kana nuna min ai intanet an yi kaza an yi kaza gobe in ka zo daidai wuri kaza kai magana ce to Allah ya kai mu saboda haka nan maganar al-irfanu kenan wal irfanu can da aka ce eh, ulul imani wal irfan al irfanu bis sifati da uliya eh, ilimi da sanin siffofi ilimin sunayen nan mafi ɗaukaka to gashi a sharhi ya daidai wadda ke runa go na gaba masu an kaga a sharhi ya fitar da shi daidai wadda ke runa kaga akwai alubaki ko balarabe ya ce alifu a tsakani na ja aliful maddi lamara bihin bisa matsayin bi hasabi ma kamo bi kulobihin ambaton Allah ya tsaya ne daidai da abin da yake cikin zukatansu min ta'azimillahi azza wa jalla wa ta'alluqi bihi wato kenan nan abin da ake lura ba an baton Allah a baki ba Allah Allah la ilaha illallah menene a zuciya a magana zuciyar yaya sanayyarta da girman Allah Shi shine babban daidai saninka da girman Allah daidai tsoronka da girman Allah daidai girmamawanka da girman Allah daidai ladanka a mutum Allah ai magana fili take ka ganin da dan uwan mu da aka zauna su duk da ta kwala wa da ila ila ai ta tsaye ni sai mun yi guda tsari ko mun yi guda dubu sai mun yi guda tsara mutum ma yi ta tai, har ishi na hauka da la ila ila da illa da rai da san mm, ya kamata ka duba da kyau harkan ba na kabilanci ne ba ka ɗauka kabilanci ke a ka kada ta asubancin makarantar kwatancin halakarka gaskiya ake dubawa iya ka sai abun da magana in ka gano gaskiya wancan ka ta da shi ba sai kai masa bai ta zakulle ba wannan ne daidai to shi kenan mu ci gaba da daidai din wancan ba daidai to mu kyale shi to ba sai mun bi muna cattaka in ka ga an taɓa wancan sai dai inda yake wancan ɗin daidai ne to nan ne fa za a ɗauko ya nuna masa ba fa daidai ne ba saboda haka nan ambaton Allah nan kaman yadda yake a baitin wazzakiruna ala maratibihim hum ulul imani wal irfani shine wanda ambaton su yafi al irfanu bi sifati al ulya kenan wal asma'il husna والذاكرون على مراتب بحسب ما قاموا بقلوبهم من تعظيم الله والتعلق به فعلاهم كل الإيمان والإرفان واندفق في صدق سني مع الإيمان مع سني بصفات العليا ويعين أعلى ويعين أعلاهم من آمن بصفات الله أينهم آه، ويعين أعلامهم أعلاهم جكي أفنقوا shi mai littafin yana nuna mana fiyayyun masu ambaton Allah su ne mana amana da fashin lahi kaga nan kenan wanda bai yadda Allah na sama ba imanin sa akwai na kafa wanda bai yadda Allah na magana ba kaga zikirin sa na da na kafa wanda bai yadda Allah na ji ba kaga zikirin sa na da na kafa wanda bai kaga amma wanda yake ambaton Allah yana da ne Allah na jin shi haka gaba ɗaya ne ba wanda ke ambaton Allah yana da imanin Allah na ganinsa a inda yake dinnan kaga imaninsa ba zai zama ainihin abin da wanda yake ambaton Allah ainihin Allah na na na sane da wurin da yake ko a wani lungu yake Allah na sane da shi a nan lungun da yake ya ɓoye ya faga ya shi duk da haka Allah na ganinsa wanda ike ambaton Allah a matsayin Allah na da iko a kansa na da iko ya filta shi yanzu na da ikon barin nan inda yake na da ikon kaza kaga ambaton sa da Allah ba daidai ke ba wanda zai zauna dinga Allah Allah Allah ba tare da ya san waye Allah nan ba ga menene ɗinsa ba ga menene ba sai alkalamu a fili yake insha Allah ka ba mu ilimin sanin ka duk bai yadda za a ambaton Allah ko ya zama iri ɗaya wa arafu Allah, sun san siffofin Allah ainihin ala a halin zikiri man manzilatan wayannan su ne mafi ɗaukakan ma'abota zikiri kaf matsayi Allah da yana kiran Allah yana sane Allah na jinsa yana sane Allah na ganinsa yana sane Allah ya san inda yake yana sane Allah na da iko a kansa cikakken iko inda yake din nan bai tserewa Allah ba ina hannun Allah yake yana sane da kaza kai ko a sanari yadda yake kiran Allah nashi sai ya bambanta da yadda wancan kiran Allah بصفاته العليا إذا قاموا بحمد الله في سر وفي إعلان الإرفان تنكينا بصفاته مثلا سبوفين الله العليا إذا قاموا بحمد الله إن سنت إيه دقوديا الله في سر وفي إعلان أكاد خطف ذيه wanda yake tasbihin nan talatin da uku talatin da uku talatin da uku da sanin sittin nan ba daidai yake ba da wanda yake tasbihin kawai lasu wani lasu wani lasu wani lasu wani lasu wani lasu wani lasu wani lasu wani lasu wani lasu wani lasu wani lasu wani ba wani lasu wani lasu ba a lokacin bai iya halarta da lasu wani ba amma wanda ke subhanallah da yaƙinin Allah na ganinsa na jinsa na kallonsa shi ne ganinsa na sane da inda ike na da iko a kansa sun bambanta kun ga isa ake bukatan eh, wurin sallah a samu da zuwa. sai tun da ka gaba za ka ji yin wannan zikiri ana kokowa bayan ka ka ji wannan ya fada wannan wannan ya fada wannan wannan ya fada wannan kai ku kana son ka ambaci Allah ka more ka yi tadabburi tsakaninka da Allah zai zama daidai ba ba za a ji daɗin a ce maka kayi sallah mai wancan ya miki ya ji ma musulmai kafa ta kwana kaza kenan ba ta miƙewa kaza ya a asibiti an an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza bayan Allah a matsayin kuma su tsoron Allah ina da nauyin cewar kuna da haƙƙi na da haƙƙi kan ku taimake ni kuyi min kaza kuyi min kaza kuyi min kaza to an ta Allah za ka kawo wannan ragabi wa akhasu ahli dzikri birrahmani a'lamuhum biha hum safwatu rahmani wa akhasu ahli dzikri ke babun ma'abu ma'abuta ainihin ambaton Allah ke babun masu ambaton Allah ko ambaton mai rahama a'lamuhum wanda suka fi sanin Allah a'lamuhum biha hum safwatur rahman ai kaga ba za a hada sauran wa'ancan malamai da yaro a cikin malaman ba wancan yaron nan wanda aka ce ga kaji je ka ɗauki kowa ɗauki tafa yanka sai da ba a ganin sa ko yanka tashi shi ko da wanda ya baka yanka ta ka ce ai ka ce in yanka ta inda ba mai gani na to kuma duk Allah na shiga Allah na gani ne kaga wannan ya zana yana tasbihi eh sa ya bambanta daga tasbihin mutum tun da kai ka san yana ganin kan amma sa'atan wasa in kana karatu kana da yaƙinin haka in ka bari abun ya watsu kawai ka to nau'in ka gafala ko da ba ka shakkan abun da amma ka gafala baya abun baya tare da kai babu yadda za a yi ko da misali ina zaune a gabanka ka iya yi min abin da ba na zaune a gabanka ko ba ka zaune a gabana فأخص أهل الذكر بالله أعلمهم بصفات الله da kenan karatun siffofin Allah na yana da bukatan karatu na ganewa ba karatu na iyawa ba a iyan a gane kuma a yi aiki da shi wa kaza ka na muhammadun wa abuhu ibu mauludu min Imran. Haka hakanan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kasance hakanan babansa Ibrahimu hakanan dan wajen Imrana al mauludu min Imrana wa kadhaka nuhun wa ibn maryama indana هم خير خلق الله من إنسان حقنا نوح ده مريم عليه الصلاة والسلام أولم هم خير خلق الله سنة في يوم عليكم الله من إنسان ده يعني هذا كم هؤلاء هم أولو العزم الخمسة وأنا سنة ما سهم من نمجي يرسل wanda eh, in ma mutum ba zai nemi tarihin duka ba to biyar nan ya zama lazimi a rayuwarsu ka karanta ta za ka dora zai haskaka maka rayuwarka daga rayuwarsu muhammadu sallallahu alaihi wasallama huwa rakamul awwal wa abuhu ibrahim huwa rakamul sami قال الله ملة أبيكم إبراهيم ودون بابك إبراهيم وقال له إبراهيم لما عرج به إبراهيم يا سوى النبي لو كنت هيدا النبي جن مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح محل شاهد على الابن الصالح duk sauran ba su ce masa ibn salih ba sai dai dan uwa amma annabi rahimu yi ce masa ainihin ibn salih to ko shi ne eh, don da dai abu ya riga ya tafi amma ana gudun ɗauko shi da shi kaga shi ne yawancin mutumin din bai ta da lalata ce ya faru da annabi na'am sannan kuma annabi ya faɗa masa shi ɗan shi ne haka tarihinsa ba na maganan cewar shi jikin annabi nan shi ne fa tarihin kenan dama mai magana jikin annabi nan nan tarihin fa yadda aka hano wai shi jikan annabi ne shi ya ba da labari shi jikan annabi ne ina hujja ce mun faru da shi a fili ya ce min shi ni shi kakana ne kuma ne jikin shi shi isa malaman tarihi suka shakka ta ina ka haɗu da shi a duk yan afirka abun nan malaman morocco da malamai da ba su da shi jika ba sun ja ja mai ƙarfi tun da ta ina ya bi ya shiga gidan mutane na har gobe silsila su a haɗe take ana haifan wani daga cikin zace ɗan gidan wani ne wani ɗan gidan wani wani ɗan gidan wane daga nan ya faɗa babban gwadabe da ya haɗe da gidan don Allah tun da wahalan da ake sa kawai yanzu idan aka haifi mutum ya bi da wani zuwa wani ina faɗawa babban gwadabin shi kenan sai a bar hanyar haka tun da za ta miƙe ta kaka har gidan har annabi to shi ba a ga ta inda ya shigo wannan gwadaben ba da aka matsa masa aka ce ta ina ka shigo wannan gwadaben shi annabi ne faɗa haka yake a rubuce masu binciken tarihi sau da haka ibn sari wal mauludu shi ko annabi muhammadu ma ai na bi an bi tarihin an san inda ya da gidan annabi ibrahim sannan kuma annabi ibrahim shi kuma annabi ne annabi ibrahim annabi ne annabi annabi ta ga maganar su za ce shi ko wancan yin yace shi shi ma an gaya masa an yaka shi din nan fa an taba kama shi da fata ha an daure shi akan damfara da yi sannan kuma tun da shi ba aka tsama magana fa to sai kuma ya zo ya ƙare kuɗi bai fita ta kuɗi ba sai koma kuma ke shi jikan annabi ne kaga nan ma dole akwai shakka a ciki وجد ذلك نهب فلا أنصاب خوي ذا نفق في سوري فلا أنصاب بينه ثم أهولك هو أنا نصبت داما دا إتنشيني ثم برقما النبي يأتي إتكان تفاطمة يا فاطمة بنت رسول الله أغني أنك من الله شيئا سليني من مالي والمولود من عمران عين شيخ هو موسى وكذلك لوفو وابن مريم farattabahumul mu'allifu alal afdaliyya Ana yadda ka ga an jero su ina haka jerin mukaman su yake wane ne lamba ta farko na biyu na uku eh, na hudu na biyar na isa to haka suke a jere nan jerin ya zo jerin yadda suke ne a can yadda suke a wurin al'amar ta masu hmm. to kai kuma irin kasan safe za ka yi ba wa ka, wa min nuhin ai wannan ba jeri yake magana ba nan ka lura da wani sai aka ce ya jero su a nan haka sake wancan yana jere fifita ne to to shi wannan ai ya sani yawwa shi wannan mai maganan ya sa abin da ke yi yadda ijero su na haka suke a wurin Allah ai don alal afdaliyati kaga fa afdaluhum gaba daya muhammad thumma thumma musa thumma صوم ابن مريم حقا فك اجي حقا مرتبه سو ايش اورن الله هم خير آه، هم خير خلق الله من انسان سنتي يوم حلتم الله ان ادم دي ان ادم لي تو حقا في سو يكي إن آه، كو سبحان الله أفضل الخلق يقول ابن القيم رحمه الله inna ulil azmi ma abota himman nan hum khamsa min ar-rusul Muhammad Ibrahim Musa Nuh Isa alaihi wassalatu wassalam haka Allah ya jera su lima arifin hafalat lahum bi sifatihi لم يؤتها أحد من الإنسان بمعالم عارف Allah ya fifita su haka ne saboda wasu ilimomi haka suke a jerin ilimin hasalat lahum da ya tabbata gare su bi sifatihi hasalat li ma'arifin hasalat lahum bi li ma'arifin saboda ilimi da suke na siffofin Allah hasalar da hun da ya tabbata gare su mutane na son son Allah son son siffofin Allah lam ya utaha ahadu ba a ba wa wani yin abun da aka ba su ba na ilimin Allah min insani wala shakka anna ha'ula'i rusulil khamsa ko shakka babu wa'annan manzanni guda biyar fasahumul ilmu billah sanin Allah ya zo musu al ilmu billahi atahu Allah ya sanar da su Allah wa asma'uhu Allah ya sanar da su sunayen Allah da ma'anan sunayen Allah shi yasa a tauhidi ga sunayen Allah sune koli sifofin Allah sune koli wa sifatihi ma lam yahsul li ghairihim abunda bai aku ga wannan su ba ثم النبيون والرسل على طبقات haka sauran manzanni matakai matakai ne qala ta'ala tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd wancan naka wancan naka manzanni Allah ya fifita to sashi kan sashi to kaga sai ka ce yanzu a ina aka samu a cewa mutane idan dubbai daya ake Kowai ba a san wanda yake wani na a cikin mu ba ko zato duk ɗaya ne ba mamaki wannan ɗan waiwai ɗin nan ya fi limamin can hmm? sai ku kowa ina shi ba wanda ife wani to amma an sha ganin annabi sai Allah ka yi mana ka amin na'am annabi an san sai zuciyarsa bayan sa an sha ayi wannan ayi wannan ayi wannan akan haka ai da kana lakum Ki rasulullahi duk inda ba za a koyi da aka bai da nan shine ne nan ba a koyi da shi nan amma duk maganan da aka faɗi aka yi shiru to za a koyi da shi manzonin nan an yi su haka faddalna ba'dahum ala ba'd kuma sun da aka fifita su an nuna ba dama shi Allah ya riga san wanda ya fi wannan tabbas wannan abu ne mai zaman kansa ba amma mutane ma an nuna masu wannan ya fi wani wannan ya fi wani wannan ya fi wani ga yanzu an nuna mana annabi Muhammad da ya fi su an nuna mana annaba wannan masu martaba wajen dubu ɗari da dubu ashirin da hudu ne cikinsu aka rege aka fitar da ɗari uku da goma sha a ɗari uku nan ne aka fitar da ainihin biyar a biyar ɗin nan ne aka cire khalilani a khalilani nan ne aka ɗaga ɗaya kan ɗaya ka ganin ya sake ba mu siffan su kansu biyar ɗin ai ka gaba matsayinsu da ba hawan hawa suke annabi muhammadu ne koli sannan ibrahimu sun ne khalilani sauran ulul azmi ne sai ɗan imrana sai nuhu sai annabi isa ka suke a jere kamar yadda za mu ce sahabban manzon Allah dukkan masu daraja ne amma afdaluhum abubakar amma umar amma usman thumma ali mana ko ko yan shi'a ba sa so haka Allah ya yi da haka wannan ne sashe sun fi sashe kuma dole a cikin mutane cikin da gani kai kafan wancan ya fi ainihin abin nan to yanzu misalin ya ce maka eh, to eh, shi ke duk dan daidai a ce ba wanda ya fi wani kila ma dan wiwin can ya fi ce to dan wiwi yi mana sallah kafi a dinga sallah canji canji ni dai da ina da walin da za a yi min sallah ba zan so dan wiwi yi min ba eh? Eh, saboda mene a dinga canje canje to yanzu duk wanda ya zo kawai samu gawa yi masa sallar sai dai ake kuma sun tsaya tsayin da ka ba su zuwa makaranta ba abin da ya dame su iyakace wannan abin ne kawai suka sa a gaba malamu umaru da tije ba umaru karabi ba ta hmm? tsaya ake sai dai kuwa sai Allah wato yanzu nake ganin hikiman doktor in ya zauna ina faɗa daidai ake inda malam faɗa ike sosai har da rage-rage ba hauka ba ku ce duk mutane daidai ake ya aka ka zama daidai ko hannun ka kalla wani ya ne? wannan ba ne maka ce in kana da sun daidai ake tun ka hannun ka daidai suke shi ne aka ba shi labari an je wa abin irin wanda da aka je wa sai aka shirya kujerun manyan mutane wani ya zai zama shi ba da jin kira aka ce ba ka tashi nan wani manyan na ke na aya na hadisi duk da ya to ai isa yanzu aka zaka ka duba kawai ko an shirya wurare na an shirya da za a isa waje to me tun da ba sa nan to ko ba sa kai shi kenan an shirya in ba sa nan wanda aka shirya ko mai daidai ake ai dole ya kamata manyan mutane ku dinga zuwa kusa wannan yanzu mu muna fada ne muna son sai an tabbatar da an koma asali daraja a madda taurin daraja to in ka sake an fara ba ba yan ƙananan yara amma manyan sun zo kai ƙananan yara za mu ce ƙananan yara sai ta shi kai fita kai fita wani ko kafin ka ce masa ma fita ya fita inda akwai masu kunya rashin ba a koya masa ne ba daga manyan ya kamata suna zuwa kusa-kusa sannan duk da dai wani in ya zo kusa ɗin sai ka an ture shi an hankali shi an koma gefe da shi yaro kanan ya zo ya ture shi to kaga in irin su ne masu kunya gobe bai nemi gefe ɗaya da kuma da zuwa kuma ke ce a ba zai shigo ba wani masaulatanci ma limamin ce ya kun kunyi karatu tun da kunyi karatu kun ta kwanto ba a kun shiga ciki wayar da kan mutane ga yadda sun kace ya zauna a gindin bishiyar in ka matsa masa ke baya na تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض من في فيك ساشي منظرني أكان ساشي فالرسل قد فضل بعضهم على بعض منظرني الله يا في في تفاشي سكان ساشي والنبيون أيضا فضل بعضهم على بعض وفضل وفضل الله يؤتيه من يشاء وهم أولو العزم الذين بسورة الأحزاب والشورى أتوا ببيان هم أولو العزم الذين بسورة الأحزاب so akwai سو أشورة akwai su a taubi bayani. Kwallon Allah ta baraka wa ta'ala wa iz akhadna minan nabiyyi na misa kahun wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa bin maryam nan ba jerin su aka jero ba wa minka ina akhadna la misa kan nabiyyi na misa kahun wa minka wa min nuhin ka ga yanzu ai da annabi nuhu da annabi muhammadu daidai suke eh? waye babba adawa daga nawa ke bin sa ibrahim jijjeri ne ibrahim ne nan ba sai gajeruwa ne aka yi ba eh ne aka ba kuma wawan ma ba ta nuna tartibi a yi ana iya kiran ɗa na kira uwa ومن قوم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم هذا في الأحزاب kaga inda suke a suratul ahzab wa qala ta'ala fi surati shura shara lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan wallazi awhayna ilaika. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى الله ترى بكو من الدين ما وصى به نوح هكذا نوح نفرقه هكذا بيت ما شيء في هذا والذي أوحينا إليك da wanda muka aiko maka wa ma wasaina bihi ibrahima wa musa wa isa wa qawluhu wa kadhalika alqur'anu mamlu'un min al-awsaf sai qur'ani ciki yake da siffofin Allah ai fa awsafullahi ta'ala la takadu tajidu aya siffofin Allah ta'ala ba ka samun wata aya ila wa fiha bal ina na kullu aya fa hiya wata aya tana nuna siffa ne ga Allah In ma aikinsa wa in ma labarinsa wa in ma kazaɗinsa wa in ma zafinsa li'annaha kalamullah fa hiya wasu. duk ma aya ma ka duba ma ka bar ma duk kuma ka ta maganan Allah ne maganan Allah ko siffa ce ta Allah na eh ba ka sabon aya ce tana maganan Allah ما تسألوا وقوله وهي القصد بالقرآن أي أو أوصاف الله عز وجل والإخبار بها سبوفين الله بعد الأمر هي القصد من القرآن لأن القرآن كله إخبار عن الله وعن أحكام الله وعن عباد الله